lokacin da yake wa manema labarai bayani a game da rahoton mai magana da yawun kungiyar amnesty isa sanusi ya ce sun kwashi lokaci da dama suna bincike a kan zargin da wani fursuna ya yi cewa ana yi wa mata da yara fyaɗe a cikin gidan yari isa sunusi ya ce abin da suka gano ya nuna cewa lalle ta tabbata cewa abin da ke faruwa da fursunoni mata da yara abin tashin hankali ne da gwamnati ya kamata ta hanzarta ɗaukan mataki hatsarin da yake faruwa shine waɗannan mutane idan ka duba za ga tun asali rikicin boko haram ɗin nan shine ya tada musu hankali ko kuma ya sa suka shiga halin da suke ciki to fata da ake yi shine idan ka shiga hannun hukuma to akalla za ka zama kana cikin kwanciyar hankali sannan za a kiyaye a kare lafiyarka da kuma mutuncinka to amma idan ya zama a hannun hukuma ne mutane suke fuskantar irin wannan abin, to shine babban tashin hankali babban tashin hankalin da muke hangowa shine mutane zai zama na cewa sun tashi a cikin matukar kunci na rayuwa to wannan abu ne da bai dace ba domin kamar ana karawa ciwo gishiri ne amma abin da ya fita da hankali shine cin zarafi ta fuskar lalata misali ana samun yara maza da ake lalata da su da yara mata da ake lalata da su da manyan mata da ake lalata da su to wannan muna ga abu ne da yake da tashin hankali domin mutanen nan dama can lamarin boko haram ɗin nan ya jigata su to kuma yanzu a maimakon a ce suna hannun gwamnati sun samu kwanciyar hankali sai gashi irin waɗannan abubuwa suna fitowa a lokacin da yake nazarin wannan zargi da kungiyar amnesty ta yi mai magana da yawun ma'aikatar kula da gidajen yari na ƙasa francis enobore ya yi bayani yana cewa eh, a preliminary investigation that was initiated has shown nothing of such. However, the investigations are still going, including other security concerns. Enabore ya ce wannan bincike da Amnesty ta yi bai zo daidai da namu binciken ba, kuma mu ma muna ci gaba da duba halayen da gidajen yari ke ciki. Kuma a yanzu haka gidan yarin Maiduguri ta daban ce, saboda yawan mutane da harkar ta'addancin Boko Haram ya ɗaiɗaita. abin jira a gani shine irin matakin da hukuma za ta ɗauka na ganin an raba yara da manya a gidajen yarin ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.